This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad da LOL da kuma Niyya muryar Arewa. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum yanzu din ma dai Ibrahim Kalmasi Garba ne da Bello Habib Galadanci da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a wannan hantsin. yunkurin wasu mata wajen 300 a jihar oyo na cin kazamar riba na neman zama kazamar asara saboda sun fada hannun bankin bogi a jihar naijama duk takaddamar kuɗin ake yi wanda ya janyo zari ido tsakanin ma'aikatan shuwafi da gwamnatin jihar ta naija akwai marayu da suke karkashin wasu mu yanzu da suke wa'ala gwamnati ba kuɗi ma kuma ba na jihar ba ne na federal government ne kuma kamar kowace ranar juma'a maryam dauda na tafa da shirinta na kallabi za kuma a ji wa'azi kan muhimmancin zaman lafiya albarkacin watan ramadan sannan za ku ji wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana amma yanzu sai ku zauna ku saurari labaran duniya tukun. jama'a sauran assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mayakan is sun kaddamar da manyan hare-hare biyu a arewacin siriya jiya alhamis waɗannan sabbin hare-hare sun kai su ne a birnin kobani da ke hannun kurdawa sannan sun yi kura zuwa yankunan da ke hannun gwamnati musamman garin kurdawa mai suna hasaka waɗannan hare-haren sun biyo bayan matsaloli da ƙungiyar ta fuskanta a arewacin siriya a lokacin da ta fafatar da sojojin kwardawa a makonnin da suka gabata wani ɗan siyasa bakurde mai suna jelo isa ya ga murya amurka cewa mayakan is sun kai wasu hare-haren kunar bakin wake a ciki da kewayen birnin kobani labarin da ya kashe fararen hula 23 ya kara da cewa wasu mayakan is su masu rasa rayukansu isa ya ci gaba da cewa wata tawagar mayakan is ta shiga birnin kobani ta turkiya inda ta kashe fararen hula waɗanda suka fito waje domin ganin mai ke faruwa ya kara da cewa mayakan sun sanya kayan sojojin kurdawa sannan sun rike tutocin 'yan tawayen syria domin yaudarar jami'an tsaro wata jaridar da ke kobani mai suna zara musto ta gaya wa murya amurka cewa ministocin eh, motocin mayakan is waɗanda ke sanye da kayan sarki irin na kurdawa sun doshi shingayen jami'an tsaro a kudancin birnin jiya alhamis su kuma jami'an tsaro suka bar motocin suka ta wucewa ƙasar turkiya ta yi watsi da kazafin cewa mayakan is sun ratsa ta cikinta ne kafin su isa kobani ƙungiyar lura da haƙƙin bil'adama ta siriya ta ba da rahoton cewa mutane da yawa ne suka rasa rayukansu ko suka jikkata a lokacin da ake fafatawa To an bayyana shekarar da ta gabata a matsayin shekarar da aka ci zarafin mutane da yawa a bisa ga rahoton shekara ta 2014 da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta wallafa dangane da 'yancin bul'adama. A rahoton wanda aka wallafa jiya Alhamis, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya bayyana cewa ƙungiyoyin ta'addanci da ke amfani da addini da bambanci domin yaɗa manufofinsu ko gwamnatoci kamar ta Siriya da wani lokacin ke amfani da yaƙi da ta'addanci a matsayin uzuri sun aikata cin zarafin bul'adama matuƙa amma duka dai da haka buƙatar bul'adama ta samun 'yanci a siyasance da gaskiya da kuma gwamnati mara tsangwama na nan daram a duk faɗin duniya adadin mutanen da ke zaɓar shugabanninsu ta hanyar kaɗa ƙuri'a na ƙaruwa a cewar keri a wasu yankuna kuma kamar yankin gabas ta tsakiya da nahiyar afirka masu tsatsauran ra'ayi na ko oho da 'yancin bal'adama da kuma rayukan jama'a a cewar keri ƙungiyar irin wato is sun kona mutane da ransu sun kuma fillika wannan fursunoni sannan sun sayar da mata domin yin bauta da kuma kashe mutanen da basu je basu gani ba yanzu haka ma a duniya na wato duniya na fuskantar aika-aikar rashin imani da munanan hare-hare da kuma yakan taliban da ke pakistan suna ta kaddamar da hare-hare da wato ta'asar boko haram da akan aikata akai-akai da kuma kisan 'yan jaridar jaridar uh, charlie hebdo da kuma kashe-kashe da dama da mayakan isis suke yi a cewar keri labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc shugaba obama zai gabatar da jawabi a jana'izar uh, yau juma'a wanda za a yi na dan uh, majalisar dattawa wanda ya rasa ransa a lokacin da aka kai hari a wani coci da ke majami'ar uh, birnin charleston kenan a yammacin jihar alhamis ne aka kai gawar dan majalisar dattawa na jihar south carolina wato clementa pinkney zuwa majami'ar da ya jagoranta na shekaru biyar da suka gabata a garin charleston din Reverend Pinkney na ɗaya daga cikin baƙaƙen fata tara da wani bature ɗauke da bindiga ya kashe a lokacin da suke nazarin linjila a makon da ya gabata. Alhamis ɗin ne aka gudanar da wani zaman makoki a majami'ar domin jama'a su yi musu addu'o'i na ƙarshe. Dubban jama'a ne suka yi addu'o'i a kusa da makarantar ko in ce makaran Pinkney a majalisar dokokin jihar ta South Carolina ranar Laraba. Pinkney ya rike matsayin ɗan majalisar dattawa tun shekara ta biyu a wannan jiha kuma yana da shekaru 41. sannan shine ba amurke bakin fata wanda ke da mafi karancin shekaru da aka taba zaba a matsayin dan majalisar dattawa ma'aikatar harkokin wajen kasar palestino ta miƙa wa kotun bin kadin manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa wato icc takardu da ke zargin ƙasar isra'ila da sojinta da laifukan keta dokar ƙasa da ƙasa da kuma aikata laifukan yaƙi a yayin yaƙin kwanaki hamsin da a shekarar da ta gabata ministan harkokin wajen falasɗinu riyad almaliki shine ya gabatar da takardun jiya alhamis din nan ba a ɗauki takardun da falasɗinu ta gabatar a matsayin shaidu ba amma za a yi amfani da su a matsayin bayanan abubuwan da suka faru domin tantance ko za a iya amfani da su a matsayin hujjar bincike to kun fi sha labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To kamar yadda kuka ji wasu mayaudara masu raɗewa da sunan banki mai ba da ruwan kuɗi tsababa sun dumfa wato sun damfari wasu mata wajen ɗari uku, amma da ƙyar su sha ga dai wakilinmu na ibadan hassan umar tambuwal rundunar 'yan sanda ta jihar oyo ta damƙe wasu mutane da suka zambaci wasu mata 'yan kasuwa har 300 miliyoyin narori mazambatan dai sun buɗe ofis ne a unguwar adamasu makolla a cikin birnin ibadan inda sun ka nemi matan 'yan kasuwa da su rika zuba kuɗi naira dubu hudu da ɗari biyar su ma sama da haka tamkar adashi a kowace ranar allah ta'ala mr kulle a butu shine kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar oyo DSP kulle a Jesibutu ya ce tuni suka cafke mazambata sha ɗai da suke zargi kuma suna neman shugabansu. Kana za a kama shi nan ba da daɗewa ba. Uwar gida Bomi Deregba tana ɗaya daga cikin ɗaruruwan matan da aka zambata. The government message that a seminar by 2 o'clock. So message that came in. ta ce sun aika musu da da sakon katta kwana cewa akwai wani taro da karfe biyu na yamma amma a wajen karfe goma sha biyu ta dago cewa abinda sakon ya kunsa ya nuna cewa mutanen yan fowon nayin ne wata yar kasuwar da aka zambata mai suna abiodun ajayi a cikin fushi cewa ta yi. Mrs. Abiodun Ajayi ta ce da suka je ofishin mazambatan mutanen da sun ka tarar sai suka kore su cewa ba su karbi kuɗi hannunsu ba ta ce yaya za ka ba da gini haya ka ce baka san komi a game da shi ba idan ba a manta ba shekaru takwas da suka wuce wasu mazambata sun bullo da wanda bank wato bankin ban mamaki a jihar oyo inda sun kalakumewa mutane da yawa miliyoyin hassan umaru tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya haka ne fati kuma a gaida na tambuwal kafin mu ci gaba a ɗan saurari wannan waƙar 'yan jarida. malamai ni ba jarida in karanta ina bakin mawaka ga duk wani mai kiɗi ne fadan ku yan jaridu ba ya kiɗi balle a ɗaukai idan haka ne tunani in kada wakan yan jaridu yan jarida ba su ba wanda ya ɗauke su son ni ma ba ni so na yi bakin ciki yau ka bi ni biyan sa hakan bari mamaki ni ke da inda ban yo an jarida na hakan su waɗansu ana kashe su ka bi ni biyan sa hakan ba kai tsoro na ake mai haba ku yan jaridu maza mata kuna ji ba tsoro za ku ji ba kuwa da labarin sosai wanda ya ce zai bugun ku ko kuma zai yi ku ko kuma zai kashe ku da tsaran bai bari ba bakin ciki sai ya kashe shi ina na zani gobe amfani da hali gobe gire ma bukar yana can gire ma ga kuka ina ma ba baka shaye hawaye saka kaina wannan haka yake yanzu kuma sai wani batun kuɗin inda wasu matasa sama da 1,500 ke ikirarin bin gwamnatin jihar Niger albashin watanni bakwai na aikin ranar man fetur na shuwafi inda ita kuma gwamnatin ta jihar Niger ke cewa ai shi shuwafi mallakin gwamnatin tarayya ne mustapha gare ka matasan sun ci an bar su suna tangaririya hannu rabbana isa abubakar batsa shine shugaban tawagar matasan da suka same mu a ofishinmu cikin wani yanayi na galabaita a kowane wata ya kamata su dinga bamu dubu goma sha biyar biyar ne kowane mutum ɗayan mu so kuma tun da suka muka fara tun june 1st da 2013 har zuwa october 2014 suka stopping payment so har yanzu mun ji su shuru. yanzu eh, ku nawa ne kuke da wannan matsala to yanzu mu gurin eh, matasa dubu biyar ne to kun tattauna da su shugabanninku kafin haka mun tattauna sosai da su guraren su biyar ma muka zauna da su alkawari suke mana ba sa cikawa shi yasa muka zo fito yanzu in akwai yadda za a yi a taimaka mana jama'a su taimaka mana su taya mu domin akwai marayu da suke karkashin wasu mu yanzu da suke wa'ala. To sabuwar gwamnatin jihar Niger dai ta ce ta san da wannan matsala amma gaskiyar lamari shine suna fama da bakin talauci. in ji sakataren yada labaran gwamnan jihar dr ibrahim doba In shofi suka turo kuɗi sai mu biya su kuɗin su haifo tun da bashi ne suke bin gwamnati amma ku yanzu me matsayin ku akan program din na shofi gaba ɗaya matsayin mu shine gwamnati ba kuɗi ma shofi kuma ba na jihar ba ne na federal government ne yanzu su watanni bakwai da suke bi bashi ya za a yi shi to za mu duba mu gani za a duba a checking records watanni bakwai din ne kuma nawa ne a halin da ake ciki kuma gwamnatin jihar Niger ta sauke shugabannin riko na ƙananan hukumomin jihar Niger guda 25 inda ta mai gurbinsu da shugabannin ma'aikata na ƙananan hukumomin wato dpm kakakin gwamnan jihar dr ibrahim doba ya ce za su yi zaɓe nan da watanni uku masu zuwa mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya an an ba mu da aiki kullum sai neman aiki mun basu da allah To a gaida na ba tsari yanzu kuma bari mu ɗan koma gefe Maryam Dauda ta gabatar mana da shiri na gaba. Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin namu na kallabi. Babbar bakuwar tamu ta yau ita ce Mrs. Grace Brent, tsohuwar sanata a jihar Adamawa, shugaban wata kungiya mai zaman kanta kuma. Da farko dai Mrs. Grace ta fara ba mu ɗan takaitaccen tarihin irin abubuwan da ta yi. Da ya ce yi sanata wanda majalisa Adamawa ta kudu eh, kuma yanzu na da foundation nawa wanda nake ramin foundation wanda yana ko wasu matasa da mata a marayu wanda ba su da hali ana su da shanin makaranta da shanin ayyuka da sauran abubuwa dai wanda zai taimake su ko da sana'a ne abubuwa dai da zai sa su ma su samu su tsaya su ci gaba da rayuwarsu To ya sunan ita wannan kungiyar wato wannan foundation din da kike da shi? Sunan foundation shine Great Friends Light Foundation. Yana headquarters namu yana Abuja kuma muna da branches uh, adama muna da shi kuma State da Lagos a yanzu. To ya zuwa yanzu wani nasarori kuka samu da ita wannan kungiyar ta Grace Brand? Foundation din ba mu da damuwa da yawa ko yake a yanzu kan taimako da ina yi ina yi daga jihuna ne ba tare da taimako daga wasu wurare ba. Eh. Daga mu da na ayyuka da gida na yana yi wani kuce kuma su abokanai na wanda sun gan amfani a sun da mutum ina da muna yi a foundation din su kuma wani lokaci suka ba da taimako amma shi ne zan ce matsala din kan yanzu ba zai fi wuce na batun samun taimako na batun kudi amma mun gode allah dai yanzu kan ana lalaba kuma Allah yana da ko. Akwai wata kungiya ko kuma wasu kungiyoyi da kuka haɗa gwiwa da su wanda kuke taimakawa juna ta wurin samun kuɗaɗen gudanarwa ko ko gwamnati na taimaka muku da kuɗaɗen gudanarwa. A'a babu wani taimako da wani wuri ko da yake ni ban nema ba tukuna. Na gida na yana a ciki yana kwangilanci shi dan abu da yana samu muna amfani da shi dan da abubuwa da nema ke tsayi na kokari ana hana hahada da su. a san kisan ba full time na ba mu na siyasa ne eh, tun da na siya zabe 2011 eh, ban samu na koma majalisa ba amma ka san ba sai kana majalisa ko kuma sai kana cikin siyasa ne za ka yi aikin taimako siyasa ba sai an zabe ka kana ofis ba ko kana da makami ko ba makami za ta iya yake taimako so abubuwa ɗin da ana an ha ana ba dan ba kan foundation din ne kawai aiki ba na hada shi da siyasa da sauran aikin eh, kungila da muna yi tare da mai gidana to kafin mu je ga batun siyasa da kika taɓo. to wani irin ci gaba zaki ce an samu a ƙarƙashin wannan ƙungiyar taki A'a achievement da yawa ba ya ka idan kin tafi Adamawa yau lokacin da ina aikin majalisa na yi amfani da foundation din na na yi aikin taimako sosai. tani a Adamawa ta kudu muna da karamin yana magana local government ya ke tara wanda su ne suka yi fomin adamawa south ba asibitoci a wurin da ba za ka samu labari yadda na taimake su da sha'anin magunguna batun gadaje kuma mun taimake su da shi da abin da ana amfani da su a tiyata idan za yi aiki musamman da za yi ma mata masu da yi musu aikin operation Eh. na siyo musu su scanning machines da sauran na yi taimako sosai da foundation dina na yi musu aiki idan takardu ne wanda ana amfani da su a makaranta don yawancin makarantar mu ba su da eh, abin da ana kira textbooks wanda yara suna amfani da shi so eh. na yi taimako sosai kuma su kujeru na zama kuma na yi musu kuma mun yi musu ba iyaka har yanzu abubuwa din ba maganan baki kawai ba matasa kuma da yawa na taimake su da sanaha wanda wanda na ba su ƙwarin kudi sun fara wanda za su yi aikin mechanic na yi musu kuma wanda suna aikin transportation ne na siyo musu motoci da mashin wanda suna hawa idan aikin dinki ne kuma na siyo musu su sun yi mashin da sauran alhamdulillahi mun yi abin da ya dace a gaban Allah kuma ya dace a gaban dan adam. Masu sauraro iyakacin abin da ya sauwaka kenan a shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirai. A madadin babbar bakuwar tawa Mrs. Grace Brand da Ms. Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya. To a gaida inar Ibro yanzu kuma bari mu kaɗa kanan dabu wajen Muhammadu Salisu Rabu don jin sharhin jaridun Hausa. Sharshin jaridun Hausa na wannan makon zai fara ne da babban labarin da jarida ya ta buga a shafin na farko mai taken Buhari tsohuwar zuma ne, in ji kakakinsa. A kuma shafi na uku na jaridar ta Aminiya ta buga labari mai taken cin mutuncin ɗan adam mun gamsu da rahoton amnesty da dattawan arewa a kuma shafi na biyu jaridar ta aminiya ta buga labarin da ke cewa babu dan majalisar da zai samu miliyan 100 don yin ado yayin da a shafi na sha hudu na jaridar ta buga labarin da ke cewa musulmi su ne matsalar kansu in ji dr gumi A kuma shafi na bakwai na jaridar ta Aminiya ta buga labarin mai taken yadda matasa suka yi tururuwa don samun amarya mai tukwici. Kamar kullum a wannan makon ma jaridar ta rariya ta buga ra'ayinta a shafi na baya mai taken Buhari da taron kungiyar G7. Sharshin jaridun Hausa na wannan makon zai kammala ne da jaridar Leadership Hausa inda ta buga babban labarinta mai taken abubuwa 100 a kwana 100 da 'yan Najeriya ke son Buhari ya yi. yayin da a shafi na sha uku jaridar ta buga labari mai taken ya kamata malamai su guji son zuciya a tafsiri in ji shek ɗahir bauchi yayin da a shafi na sha hudu na jaridar ta leadership hausa ta buga labarin da ke cewa gwamna aminu masari ya fasa kwai a funtuwa jaridar ta leadership hausa ta buga ra'ayinta a shafi na uku mai taken maraba da ramadan muhammad salisu rabiu murya amurka daga kano nigeria To a gaida Muhammad yanzu kuma lokaci ya yi na sauraron wa'azin zaman lafiya albarkacin watan Ramadan. Eh, sunana Abubakar Lamido kuma ni ne shugaban majalisar malamai na kungiyar Izala ta jihar Gombe. A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim. Hakika addinin musulunci addini ne da ya zo da koyarwa mai yawan gaske wanda kafin zuwansa mutane suna zaune ne ba tsari ba shugabanci hatta aure kawai mutum ya fi karfin mutum zai zo ya kwace mata a hannunsa haka dai ake zaune allah ya turo manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya same su a wannan hali don haka ya karantar da su na farko dai cewa addinin musulunci yana bukatan zaman lafiya ne tsakanin al'umma gaba ɗayansu da musulmi da waɗanda ba musulmi ba don haka abinda musulunci ya tsara shine idan kana da makwabci to ka kyautata masa ya kyautata maka koma wani iri ne hakanan kuma manzon allah ya zo a matsayin shine shugaba don haka duk abin da za a yi sai da umarninsa wanda da babu wannan sannan musulunci kuma ya tsara hatta magana da za ka faɗa wa uwanka to ka tace ta ya zama ba za ta ɓata masa rai ba sannan kuma mu'amala tsakaninka da kowa ya zama to mu'amala ce mai kyau abin da ya shafi kamar zama da iyaye zaman aure makwabtaka da kuma kasuwanci sana'a daban-daban ya zama na kowanne ne akwai kyautata kyautatawa juna akwai kula da haƙƙin juna sannan kuma musulunci ya tanadi duk abin da za a yi yana da ƙa'idarsa sallah ga lokacin da ake yi abin da ya shafi azumi sai lokacin da ramadana ya zo aikin hajji yana da lokacinsa sannan shugabanci ga yadda ya kamata shugaba ya rike jama'arsa da adalci su kuma mabiya ga yadda ya kamata su bi shugabansu cikin duk abin da yake ba sabon Allah bane sannan kuma duk abin da mutum zai inda a musulunci ne to dole ne ya zama ya same shi a cikin alkur'ani ko kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu to an gode malam yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana Assalamu alaikum ni ne Ibrahim Umar Abdulkarim ina so in isar da sakon fata ta alheri ta Ramadan Allah ya bamu ladar azumin watan Ramadan ga dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na mai magana a Haji Ali Kiraji daga Gashuwa a jihar Yobe. Assalamu alaikum sashen Hausa na Amurka barkamu da haƙi. A gaskiya da ko kuma hatsarin da aka yi a majalisar wakilai da tarayya jiya abun nan abuja a gaskiya abun takaici ne da kuma abun allah wadai domin ba mu taɓa ganin yan majalisa sun yi tashi tsaye sun nuna damuwa har san kai ga dambacewa ko yin dambe ko da cikin da ka kan wani haƙƙi ya shafa al'ummar ƙasa ba sai dai kokowar neman mukami sai kokowar neman su cika aljihunsu da kuɗi to don haka muna yin allah wadai da irin waɗannan babbar gurbin 'yan siyasa kuma bara yan majalisa na tarayya. Assalamu alaikum sashen Hausa na POD. Mai magana Ismail Ahmad Yarwa daga Ingiri jihar Yoban Najeriya. Hakika yan majalisun Najeriya sun ba mu kunya kamar yadda suke da kima na mutunci a idan talakan Najeriya. Muna yabon su sallah amma sun gagara alwala. kamar shugaba irin wa'annan a ce suna dambatuwa to mun mabiya yaya zani mun zaɓe su ne domin su taimaka su aiki na gari tare da muhammadu buhari assalamu alaikum boe mai magana bashir kwamfuta madagalai kalgamman kano state nigeria ina so in ba da ra'ayi na dangane da takaddama da take faruwa tsakanin shugabannin majalisu da jam'iyyar apc ta ƙasa wannan rigima magana ta gaskiya mu talakawa ba ma jin daɗin ta saboda duk wannan rikita rikitar da take faruwa ita kanta jam'iyyar nan mu ita muka zaɓa kuma ta samu gudunmu ne sakamakon general muhammadu buhari wanda mun tabbata da gargacce ne to yanzu kuma ga nagaladanci ya dawo da labaran duniya amma wannan karan a takaice. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya kira shugaban Amurka Barack Obama ta wayar tarho domin tattauna zaman doya da manja da ke wakana a gabashin Ukraine da kuma wasu yankuna a gabas ta tsakiya. Fada shugaban Amurka ta White House ta ce shugaban Obama ya gaya wa takwaransa na Rasha cewa akwai bukatar janye duka sojojinsa da kayan aikinsa daga Ukraine kotun wanda ya daɗe yana yin kafar ungulu da zargin da ake masa tallafawa 'yan awari masu goyon bayan Rasha a Ukraine shi ne ɗauki waya buga Obama jiya Alhamis. Shugabannin guda biyu sun kuma tattauna ci gaba da da jini da ake a Syria. Inda kungiyar da ta kira kanta IS take ci gaba da samun nasara sun kuma amince akan muhimmancin samun haɗin kai tsakanin ƙasashe guda shida da suka fi ƙarfi a duniya da ke ƙoƙarin cimma daidaituwa akan shirin nukiliyar Iran. ma'aikatar harkokin wajen ƙasar palestine ta miƙa wa kotun bin kadin manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa wato icc a takaice takardu da ke zargin ƙasar isra'ila da sojinta da laifukan keta dokar ƙasa da ƙasa da kuma aikata laifukan yaƙi a yaƙin kwanaki 50 na shekarar ta gabata ministan harkokin wajen palestine riyad al-malki shine gabatar da takardun alhamis din nan amma ba a ɗauki takardun da palestine ta gabatar a matsayin shaidu ba sai dai za a amfani da su ne a matsayin bayanan abubuwan da suka faru domin tantancewa ko akwai hujjar kaddamar da bincike ko a'a a ƙarshe an bayyana shekarar ta gabata a matsayin shekarar da aka ci zarafin mutane da yawa bisa rahoton shekarar ta 2014 da ma'aikatar harkokin wajen amurka ta wallafa dangane da 'yancin bil'adama a rahoton da aka wallafa jiya alhamis sakatare john kerry ya bayyana cewa kungiyoyin ta'addanci da ke amfani da addini da bambanci domin bunƙasa manufofinsu ko gwamnatoci kamar ta syria da wani lokacin ke amfani da yaƙi da ta'addanci a matsayin uzuri sun gudanar da cin zarafi matuƙa amma duk da haka kuma buƙatar bil'adama na samun 'yanci a siyasance da gaskiya da gwamnatin mara tsangwama na nan daram To, nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Bello Habib Galadanci wanda ya taya ni gabatarwa da CD wanda ya bada umarni da kuma mu na wannan lokacin Mr. Jim ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai anjima. thank This program has come to you from the Voice of America, Washington.